قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ۖ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 وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين إن ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته idan ba a manta ba a makon da ya wuce muna magana ne akan wato batun mutuwa cewa mutuwa ƙaura ne daga wannan wato duniya zuwa wata duniya daban a mutuwa ita ce rabuwar rai da gangan jiki kuma rayuka bayan sun rabu da jikunansu sun kasu kashi biyu akwai rayuka na mominai wayanda suna cikin sarari suna cikin walawa suna cikin ni'ima da rayuka na fajirai ko kafurai ko munafukai ko kuma wayanda suka mutu akan halaye waɗanda ba su da kyau su kuma suna cikin azaba su waɗannan rayuka na mominai ɗin nan da muka faɗa wato yakan yiwu su haɗu tsakaninsu su zauna su tattauna abin da suka bari baya a duniya ko kuma su tattauna irin ni'imomin da Allah ya yi musu duk lokacin da sun tuna duniya ko sai su watse hakanan kuma tsakaninsu da na duniya da suka bari baya ma yakan yiwu su sadu su haɗu idan bukata ta ko mutum shahidi ko ba shahidi ba duk zai faru mara shahidi shine kamar kissar as bin yassama da muka faɗe ta da shi sayyidina auf bin malik na shahidai kuwa kissar thabit ibn qais ibn shammas al-ansari ɗaya daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mishi alkawarin cewa zai rayu a cikin halayen kirki da kwanciyar hankali kuma zai samu shahada gobe wato zai samu shahada a ƙarshen rayuwar shi wannan mutum mun ce lokacin da manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya da yawa daga cikin kabilun larabawa sun yi ridda sun bar addinin musulunci sayyidina abubakar siddiq wanda Allah ya cika shi da imani ya cika shi da siddiƙanci shi bai yi wata wata ba akan ya yaƙi wa'annan mutane sai sun dawo musulunci ba wa'annan da suka yi ridda sun yi ridda kashi kashi wato riddansu iri iri wasu sun bar musulunci kwata kwata wasu sun bar sallah ne sun ce ba sa so su yi sallah wasu kuma suka ce a'a ba sa so zakka ne wasu suka ce ai sallar la'asar ne kurun ba sa so to duka dai sai na abubakar ya yaƙe su cikin waɗanda suka fito a zamanin masu da'awar annabci kamar tulaiha al-asadi da kamar siyah al-asadiya da kamar wannan al-aswad al-ansi da kuma shi musailima al-kazzab musailimatul kazaf ya fi shahara tunda yana da rundunoni ya fita yaƙi ya yaƙi musulmi sai na abubakar siddiq ya naɗa runduna na mayaƙa kuma ya sanya jagora komanda a kansu sai na khalid ibn wali shi fita a kan waɗannan mayaƙa suka je ƙasar yamama gabashin ƙasar madina a can ƙarshe aka yi yaƙi an gwabza da su da yawa cikin wato musulmi sun samu shahada daga baya an samu nasara akan shi wannan musulma ibn kaza wanda ya kashe sayyidina hamza wanda aka ce masa wahshi ibn hab shi ya kashe musulma al yana ce lokacin da ina kafiri na kashe mafificin mutane bayan annabawa bayan na musulta ko allah ya sa na kashe na kashe mafi munin mutane shine musailima al ya kashe shi a cikin wannan yaƙi cikin waɗanda suka samu shahada na thabit ibn qais ibn shammas aka kashe shi da aka kashe shi sai wani musulmi ya zo ya same shi sai ya cire rigan shi na yaƙi rigan sulke ya cire shi wannan mumini ya cire rigar shi thabit bin qais din nan mm. ya ɗauki hulan shi na karfe ya ɗauki ah, abin nan abinan garkuwarsa wadda yana yawwa na yaƙi duk ya ciccire ya je ya sanya su a cikin wani tukunya ya ajiye siddin rakumin shi ko dokin shi a kansu ya zauna wannan wani sahabi sai ya yi mafarki ya ga sabit bin qais ya ce sabit ba jiya muna tare ba ce ai shi kenan mu wuce mu zo nan inda aka Allah ubangije ya nuna mana karimci yace amma wane wallahi wani abu ne ya faru ina son gaya maka in ka koma duniya da Allah kar ka manta lokacin da aka kashe ni wani dan uwa musulmi ya zo ya ga kayayyaki na na jikina sai ciccire ya je ya ɓoye su a rigana na karfe din nan da hulana hulata ta karfe da garkuwata da takobina da dai kayana na yaƙin nan duk ya ɗauka ya je ya sa tukun ya ɓoye shi don haka ka je ka gawa khalid ibn walid ya nemi wannan mutum tentin shi kuma shi wannan mutum tentin shi can bayan runduna can bayan mutane shi kadai ne yana zaune saboda haka a neme shi can inda yake din nan in za ka samu za samu wannan siddi yana kan wannan randa to eh, randa tukunya din nan sai a bude randar a cire abubuwan da yake ciki a Khalid ibn Walid ya ɗauki waɗannan kayayyaki ya koma da su ya ba sai na abubakar kuma ina da bayi ina so bawa na wane da wane da wane ɗin nan a 'yan tasu fi sabilillahi akwai bashi a kaina akwai kuɗin da na binne a wuri kaza a cikin ɗaki na akwai bawa kuma wanda wanda ina so kuɗin nan watakila ba zai biya bashi na bashi na ɗin yawan shi kaza ne in kuɗin ya isa to in bai isa ba wannan bawa kuma sai da shi a ƙara kuɗin akan wannan abiya ba su ya bashi in ana so a shiga ɗaki na mukulli yana hannun nan ƙanwata wance in an tambaye ta za ta buɗe ƙofa sai a shiga a duba ramin tana gefe ta za duk wani a cikin mafarki a mafarki ne ga masa yake karkace mafarki fa ka je kuma ka da waɗannan abubuwa ka gaya ma Khalid yake to da gariyawa ya je a guje ya gaya wa Khalid ibn Walid yake sabit ce gaya maka haka yake eh yace to ai sabit din nan baya karya a rayuwarsa baya karya bayan mutuwa sama baya karya a je a nemi wannan mutum a can bayan rundunar din nan sai aka je aka sami tentinsa can bayan mutane sai aka shiga tenti ya eh, gashi yana zaune ga randa ga abin nan siddi yana kan randa sai aka ɗauki abin nan siddi kayan randa sai ga kayan sabit yana ciki sai aka cire aka kawo na khalid sai na khalid ya ɗauka da aka dawo gida madina aka je aka gabatarwa sai na abubakar as ya karba yake masa sabit ibn khais ya yi wasiya bayan mutuwarsa saboda haka sai abin da ka gani amma alamun duk sun tabbata abin da ya shafe mu mu yaƙa a can yaƙi mun tabbatar dama ya ce kayan shi ga wanda ya ɗauka ga inda suke kuma kayayyakin duk mun mun samu ga hannun wanda ya ɗauka ɗin nan kuma inda ya faɗa muka kawo su ga suna a gabanka amma ya ce yana da ɗan eh, kuɗi dinarori wanda ya binne su a wani rami a ɗakinsa kuma yana da bayi masu suna wane wane wane wane ya ce ya yanta su fi sabilillah yana da bawa mai suna wane shi kuma a rike shi a buɗe a tona wannan rami a cire wannan kudade a lissafa su in sun isa bashi yana kansa bashi na wane da wane in kuɗin ya isa to in bai isa in ya isa shi wannan ma in tashi in bai isa ba a sai da wannan a cika wannan kuɗi a biya bashi mabudi kuma na hannun mabudi kuma na hannun kanwansa wance aka je wurin sai na abubakar nan da nan ya aika sahabai suka je suka samu kanwar suka ce mata Dakin eh, sabit wa yake ciki ya ce ai tun da ya saki matansa ba wanda yake ciki to ina mukullin ta ce yana nan hannuna to ki kawo aka kawo suka shiga sai suka ce mata ta diba wannan gefen nan kaza ta duba sai ta samu alamar rami suka ce mata ta tona ta tona sai ga kuɗi a daure ta cire suka tambaye ta yana da bayi masu sunan wane wane wane ta ce eh akwai su aka kira su ɗaya eh, da ɗaya su duk sun zo sun tsaya to yana da bawa mai suna kaza suka ce eh to yana mu'amala dawa dawa a yana mu'amala dawa ne dawa ne to a kira su an kira su kuna bin bashi kuna bin sabit bashi suka ce eh amma ya mutu ai shi shi suka ce a'a shi dai muna so mu sani kai nawa kake bin sa wannan nawa kake bin sa dama shi ya faɗi adadin sai aka cire kuɗin aka lissafa aka tarar sai an sai da ba wannan an sai da bawan nan an haɗa sai ya cika sai aka biya kowanne daga ciki sai na abubakar siddiq ya ce to waɗannan fudu da ya ce an yanta su mun yanta su wanda aka ce sai kuma mun sayar da shi waɗanda an ce ya ce a biya su ga mun biya su mun yi masa sai samu zaman lafiya a can zaman lafiya a can tare da fa ya samu shahada duk da ya samu shahada duk da ya samu shahada saboda haka aka ce a cikin musulunci officially ba wanda aka, aka zartar da wasiyarsa bayan mutuwarsa sai shi sabit ibn qais ibn shammas saboda haka ka gani idan mutum a rayuwar shi ya aikata abubuwa masu kyau to ba abin da zai hana shi ya gamu da abu mai kyau a can in dai ka aiki alheri to za ka samu alheri saboda haka kaga magabata na da duk lokacin da mutum ya ga alamar cewa wato ya yi kusa ga mutuwa sai kyautata ayyukansa alamar farko menene gashin nan fari da yake fita a kawunan mu shine alaman farko farko na mutuwa farkon ya ga gashi fari ya fita yake to shi ke nan fa abin ya zo lokaci ya yi daga ganin wannan ai nan fa abin an fara fa ba wannan yanzu yana magana 3 2 1 0 ba eh. a an fara wato eh, countdown an fara to saboda haka daga farin gashi an fara cewa an fara koma baya saboda haka da zarar irin wannan alama suka gani sai ka ga duk mai wasa ya bar wasa duk mai sake ya bar sake ya koma aiki tukuru aiki na sosai abin da suke yi haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan mutum ya tuna da batun mutuwa to ya kyautata aiki domin duk mutumin da Allah yana son shi zai aikata shi kafin ya mutu zai aikata shi wato zai sa shi aiki kafin ya kyau E, suka ce ya manzo Allah zai aikata shi yake musu idan mutum yana son sa kafin ya mutu sai kaga Allah ubangiji ya yi mishi wani aikin abin nan ya sa shi wani aikin kirki sallah sadaka kyauta taimakon wani wanda, yana neman taimako taimakon wani gajiyayye da sauransu ya yi dai wani abu irin wannan ko da hanyar musulmi ya ga abin nan kaya ko eh, kuma dauka ko abin nan eh, ko na jasa ya gyara wannan ma duk aikin alheri in yi wannan sai ka ga ya mutu bayan wannan wannan dan aiki karama da ya yi ta kafin ya mutu din nan sai ta zama shafi'iya gare shi sai ya shiga aljanna to saboda haka mutum ba zai amince ba a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato lalle Allah ya kaddara amma mutane ya kamata su ci gaba da aiki kowa alamar aikin shi za ta bayyana a gare shi alaman aikin shi za ta bayyana a gare shi wani sahabi yana ba da labari yake wata rana mun je wani ya mutu muka kai shi kabari muka je muka zauna sai ka ce an ajiye kan kowane kafadan kowane ɗayan mu dutse kawunan mu kuma ba mu iya motsa sai ka ce kamar tsuntsaye suna zaune a kai muna jin tsoron su tashi manzon Allah ya ɗauki wani tsinke yana yi haka haka haka da ita sai sai na Umar ibn Khattab ya zo masa ya manzon Allah cikin abin da muke cikin sa nan menene shi abu ne wanda yake ya riga wuce ba abin da zamu iya yi a ciki ko kuma abu ne wanda yake mu ne zamu shirya mu ne zamu yi shi nan gaba me me lamarin mu nan ma'ana kowa makomansa an riga an rubuta kaza shikenan ba da dabaran da zamu yi ba canji eh. ko ko akwai abin da zamu iya yi ya ce masa i'malu kullun muyassarun lima khuliqala a'a ku yi aiki kowane mutum Allah zai sawwake shi ga aikin da aka halicce shi saboda ita wanda aka halicce shi saboda aljanna sai iske kansa kullum yana son ya aikata aikin aljanna wanda kuma aka halicce shi saboda uta sai ya ga baya so aikin aljanna ɗin amma ba a hana shi ba kamar yadda muka faɗa ɗazu duk abin a cikin wani zance da ya wuce haka cewa Ah, idan mutum ah, zai aikata wani abu dole abun ya shiga zuciyarsa da eh. yardan shi ne zai eh. ba an tilasta masa ba to saboda haka wato yake masa ku yi aiki kowane ɗaya ba zai iya ya aikata fiye da wato daban da abinda aka halice shi saboda wannan saboda shi ba ne ubangiji yana ce fa amma man a'ti wattaqi wa saddaqa bil husni fa sanuyassiruhu li yusri amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wato duk mutumin da ya bayar kuma ya ji tsoron Allah cikin bayarwa kuma ya yarda da lahira ya yarda da cewa za a tashi bayan mutuwa ya yarda da kalmar la'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullahi to a rayuwarsa za mu sauwaƙe shi ga aiki na gidan sauki ko aljanna ne wa amma man wa amma وأما من أعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر أما من بخل واستغنى وكذب da yayi rawa kuma kankamo ya nuna kuma ba ruwan shi da sakamako na Allah sannan kuma bai gaskata kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah din ba fasanuyassirhu lil usra za mu sawwake shi ga aikin kunci ko kuma aikin gidan kunci gidan kunci da wahala wuta ne saboda haka mutum kar ya ce an rubuta ai komai an rubuta min na bari a na bar abubuwa bisa kaddara a'a ai aikinka shi zai nuna ko an kaddara maka ko ba kaddara maka in kana so ka san a cikin wani mako da muna magana mun ce idan mutum yana so ya san darajarsa ko matsayinsa a wurin Allah to ya ga irin abin da Allah zai sanya shi a ciki ya ga aikin da Allah zai sa shi a ciki in yana da matsayi kyakkyawa ɗaukakakke a wurin Allah mai daraja ne a wurin Allah sai ya iske kansa cikin ayyuka masu kyau in kuma to zartacce ne wulaƙantacce ne taɗaɗɗe ne to sai ya ga kansa a cikin ayyukan da Allah baya so saboda haka ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana ce ku ci gaba da aiki manzon Allah ba mu labari cewa ɗayanku yana aikin kirki yana aikin kirki har ya zo kusa da aljanna har ya zama ba abin da ya saura ya shiga aljanna sai zira'i taku ɗaya sai kuma abin da aka rubuta masa ɗin nan ya ringaye shi ya bar aikin aljanna ya aikata aikin wuta sai ya mutu ya shige ta haka nan wani ya tashi yana ta miyagun ayyuka yana ta miyagun ayyuka har sai ya har idan ya saura tsakanin shi da wutan kamar taku ɗaya sai abin da aka rubuta mishi na aljanna din nan ya ringaya sai ya bar aikin wuta ya koma ya aikata aikin aljanna kuma ya mutu ya shige ta saboda haka mutum ba zai bar aikin alheri ba kullum yana ƙoƙari ya yi aiki na alheri ya aiki na kirki saboda ya lamince cewa idan ya mutu zai samu kirki kuma duk aikin da muke ciki na gobe lahira din nan sakamako ne kuma kada a manta rayuwarmu ta duniya din nan mafarki bacci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi yana ce wasu kuma sun ce sayyidina Umar ne ya faɗa annasu niyamun fa idza matu intabahu mutane fa suna bacci mutane a cikin zaman mu na duniya din nan bacci muke to idan sun mutu fa sun farka bayan mun tashi daga mutuwa ne mun farka to duk zaman mu na duniya nan bacci muke amma idan an mutu an farka saboda haka mutum fa ya sani a cikin wannan rayuwa ya tanadi abin da yana so ya gani a can in mutum ya shirya ma kanshi abin da yana so ya gani a can to lalle zai gan shi can sannan kar a manta cewa abu ɗaya wajibi ne akan musulmi kar ya fidda tsammani kar ya fidda tsammani a bisa gaskiya darasin mutuwa yana da faɗi alamun mutuwa dai yadda muka faɗa Eh, tsoha eh, shekaru arba'in daga shekara 40 mutum sai fara shiri saboda bayan shekara arba'in mutumin da ya bata bayan shekaru arba'in gyaran shi yana da wuya <laughs> amma wanda ya bata tun yana karami watakila bayan arba'in din ya zai shigo amma in mutum ya kai arba'in aikin ashe bayan 40 eh, ai shi kenan da wuya ya jawo sai dai Allah ya taimaka domin mutumin da ya kai shekaru arba'in bai yi hankali ba to yaushe zai yi hankali ma'ana hankali da aka bashi ya zama bashi da aiki ba ta da amfani hankalin ba ta da aiki saboda haka dole ya kamata mu sani to akwai abu ɗaya wanda yake yana rataye da, da mutuwa ubangiji ya faɗa a cikin ƙur'ani mutuwa mun ce ita ce rabuwar rai da gangan jiki ba ba haka ba to amma akwai bacci kuma a kalmar larabci mutuwa an san ita wato mutuwa fitar rai daga gangan jiki da rasa rayuwa shine ma'anar mutuwa ba mm. to ma akwai wani wato shine matarwa amma bayan matarwa akwai wani abu kuma wanda yake ya kamaci matarwa shine wafati za ce ya yi wafati ya mutu ubangiji yana ce wafati takan zo da ma'anar mutuwa takan zo da ma'anar ma'anar bacci shine yana ce wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa allazi yatawaffakum bil Allah shine mai yi muku wafati a cikin dare wafatin da ake yi a cikin dare ita ce bacci yake kuma yana sane da duk abin da kuka aikata da rana bakin gurgudan abin da ka aikata da rana zuwa wannan daren da ka kwanta to ya sani sannan kuma wafati takan zo da ma'anar mutuwa yana ce Allahu ya tawaffal anfusu حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وانما أننشي الله شيني مي متر رايوكا مي تشري رايوكا يتوفى الأنفس حين موتها رايوكا لوكا تموتو سيأي الله شيني مي كربر رايوكا سو وشيني مي, مي, مي والتي لم تمت wanda bata mutu ba kuwa yana karɓar ranta fi manamiha wato yana matar da ita lokacin da ta yi bacci sai ga wani mutum ya kwanta yana bacci a abunan eh, ya wuce daga cikin bacci ce ai daga cikin bacci ya wuce wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wanda ya zartar da mutuwa a kanta cikin bacci sai ya rike ta ba za ta dawo ba kuma wa rusul ukhra wanda lokacin mutuwarta bai yi ba kuma sai ya aiko da ita wato ya sake ta ta dawo a nan eh, eh, eh, kana da eh wato ran ta kan tafi wani wuri kenan a kwarai a bacci a bacci a kwarai kuwa rai tana yawo a cikin bacci shi yasa kana gama farke iri iri sai ka ga wani wuri rai wani rai a cikin mafarkin shi jin daɗi wani ya je ya aikata wani abu kore shi wani ya je abun kunya a fafuro shi eh, eh ai duk yana faruwa sai farka eh, sai gode ba Allah <laughs> sai ba <laughs> har bayan ya tashi daga bacci alhamdulillah abun nan ya zama ya zama mafarki ne to wannan muhimmi ne mutum ya gane shi bacci wato alama ce ta mutuwa wato mutuwa ce karama wadda Allah ya aje ta aya daga cikin ayoyinsa don kar a manta da mutuwa. don kar a manta da mutuwa kullum a cikin dare kana bacci wannan bacci zai nuna maka wato mutuwarka duk wata rayuwar da ka yi ta na ini ta bacci ya zo ya rufe ta wannan bacci alamar mutuwa ne wannan alama ko tana tare da kowa kamar yadda mutuwa takan auku ne akan kowa babba karami namiji mace duk musulmi wanda ba musulmi duk gaba daya to haka nan wato ita bacci alama ce ta mutuwa wadda Allah Ubangiji ya ajiye ta don ta tuna mana kamar ciyayi da tsirai idan abin nan damina ta yi lokacin rani da kaka abin ya bushe sal ga kasa ba ta da alamar komai da zarar ya saukar da ruwa sai ta sha ta jiko ta bunƙasa ta fidda tsirrai sai ta fidda abubuwa sai ka zo ka same ta koma ta zama korra wannan alamar kiyama kenan rayuwar ta duniya kamar wa'annan abubuwa da suke samuwa shuke-shuke na lokacin damina su kone su lokacin kakako su kone su zama babu to haka nan mutane a duniyan nan haka suke wannan alamar in an mutu za a tashi akar makalla alhamdulillah mu zo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani sati insha Allah zo sake gayyata to babu laifi mu ci gaba da wannan shirin namu na hikimar musulunci mai tarin albarka to madalla Allah gode kwarai da gaske jama'a anan muka zo ƙarshen wannan shiri namu mai tarin albarka wato shirin mu na hikimar musulunci a madadin malam ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريباً هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا ba من تابا آه، ما كن jiya مي yi واتو أكن بتموت akan

ziyarar shi tabarruki da addu'a kuma ne muna karatu eh. amma idan malam ibrahim zakzaki shi yasa kusan mai jarabawa muna ziyarar irin su shek a cikin gari ah, shi ne muka zo ziyara da neman albarka